assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a 22 ga watan Shaban, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu da ke bayani akan fada'ilus sahaba falalan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan sahabbai ko ba su taɓa komi ba kasantuwan cewa su sahabbai ne na annabi wannan ya ishe su daraja lokacin da jama'an duniya suka yi taron dangin ƙiyayya ga annabi su kuma a lokacin suka bayyana soyayyansu ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda jama'a suke adawa da annabi lokacin su kuma suke kai gudunmawansu gare shi sanda aka kafirce sannan su suka yi imani sanda aka shirya yaƙan shi sannan su suka yi ƙoƙarin ba shi kariya ya rasu ya bar su da amanan addini Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin amanan da su waɗannan sahabbai suka riki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to in ba manta ba daga cikin waɗannan sahabbai akwai sayyida Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda tana da gudunmawa da ta bayar mai yawan gaske wajen taimaka ma annabi wajen isar da saƙon da Allah ya aiko shi da shi tun yana raye har zuwa bayan rasuwan shi kamar yadda muka ji a hadisai da yawa annabi yana yaba mata daga cikin waɗannan hadisai mala ya ce hadithu aishata radiyallahu anha ƙalat, wannan hadisi sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشي تاكسن تنا واسا da ‘yar bebi a wajen annabi, da ma a tarihance mun ji sanda annabi ya aure ta ko? Tana ‘yar shekara shida ne annabi ya aure ta, ta tare a gidan shi tana ‘yar shekara tara. to ta tare a gidan shi yarinya ya shekara tara ta je da kayan wasanta yar bibi ne doki ne mai fufike yan tukwane ne yan marahu ne da dai sauran kayan wasan yaro kuna bayyantar wannan ta ce ta kasance tana zuwa tana wasa da yar bibinta. wa kana li sawahibu ta ce tana da ƙawayen da yal'abna ma'i suke zuwa yin wasa tare da ni fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan da hala annabi ya kasance duk sanda ya shigo ya taƙamma'na minhu sai su je sai su ɓuya su maƙale domin kar manzan Allah ya gansu fa hunna ilayya sai manzan Allah sai je jajjawo su sai ya turo su na fayal abna ma'i sai si wasa tare da ni mun gano wannan da kyau ko kawarsu ce ta yi aure sai su je wasa tun da dama suna zuwa gidansu wasa yanzu ma sun ci gaba da zuwa wasa gidan aure don sun ɗauka auren ma wasa ne mun gano wannan da kyau ko in irin waɗannan ka je ka auro sai ka zauna lafiya iyakan wasan nan zai tsaya amma ka auro waɗanda ba waɗannan ba in ka ƙawaye sun yi rijista a gidanka to ka kafa dokan ta ɓaci kai marmaza ka ƙaddamar da babban hukuma na efcc akwai waɗanda za a tura su efcc su bincike su akwai wanda za a tura su icpc su bincike su akwai wanda hukumar sss ɗinka ne za a je su bincike a kansu kai a takaice dai ka rushe majalisan kawayen baki ɗayansu da nagari da na banza sai an ƙara duba takaddunsu in ba haka ba ko kabar zaman lafiya wata in ta zo ta ga yanzu kaman wance ku caka? ita a wajenta ne ku caka? kai kuma a wajenka duk duniya ba kamanta ita ce za ta auri kaman wannan eh yanzu wance gaja ita ce za a rika mata kaza a mata kaza juwanci like sai hassada sai ci zuciyar jama'a idan hasada ya kama zuciyar mutum to Allah kaɗai zai iya kwatan shi sau da hassada wani irin bala'i ne idan hassada ya daidai mutum na da kambun baka idan mutum ya hassadu wani abu to kai tsaye wannan abin zai iya mutuwa shi annabi ya ce mai hassada yana shigar da raƙumi tukunya shine idan ya ga raƙumin ka ya bashi haushi ko ya birge shi nan da nan raƙumi sai ya faɗi yana karkarwar mutuwa shine sai a yi marmaza a soke shi ko a yanka shi daga nan sai ina sai tukunya shi ne sai mutum mai hassada ya ga abu ya birge shi mota ce ka siyo sabuwa idan abin ya sosa zuciyar shi in yana da kambun baka haɗa da hassada kana zuwa za ka yi ribas kawai shi kenan sai ka ji ka bigi gini ko motan ta fita da je ta faɗi ko abin da ya kama da haka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da cewa duk in ka ga abu ya baka sha'awa to abin da ya kamata addu'a za ka yi in ma ka ji zuciyanka ya soso sai ke fatan alkhairi in kana da wannan kambun baka plus hassada Allah madaukin sarki zai tsare wannan abun bala'i ba zai kama shi ba jama'a kuna fahimta amma mafi yawancin mutane ko hassada ke ransu hassada ne ke ransu amma shi mai hassada annabi ya ce bai taba ganin azzalimi irin mahasadi ya koma kuma yana cawo kuma shi yake mahassada ba ya ce ba azzalimi irin mai hassada shi ne fake hassadan yake cutan jama'a amma zai koma kuma ya ce wai shi ake cuta kun gano wannan ashbahu min mazlomin ya so ya kama da wanda yake zalunta ya fi kowa ihu da korototo ina fatan mun gane to mafi yawancin 'yan matan na abin da ke damunsu kenan kai ba wata ma ba ma 'yar matan ba wata matan aure ce za a je ta ga ɗakin wata siyasa da ya kama ta sai daga ai wannan ɗakin in so samu ne ette ya kamata tana ciki ko ƙanwanta ko wata da take da dangantaka da kusanci da ita to daga nan sai shawarwari miyagu daga nan sai asarce-asarce iri-iri daga nan sai ƙoƙarin cusa mata salo-salo na makirci da tabbas in miji ya gano ta da irin waɗannan ɗabi'u to babu sauran zaman lafiya tsakaninsu to in har mutum bai taka tsantsan da wannan ba to zai sha mamaki domin ka tsaya ta karanta ta ji ga aisha tana da ƙawaye kawayen suna zuwa ma annabi ne ke ba su sararin hira sai da ce to zuwa ma hira gidan amarya sunna ne sai da ce ga hadisi kuna gano wannan da kyau ko sai ka ce to tsaya in ma sunnan ne to ya kamata a yi keke da keke ki koma ki mai da amaryan ta zama 'yar shekara tara ke ma ki zama irinsa sannan sai ki rika zuwa amma yanzu kin wuce lokacin zuwa hira yanzu ango sai ya zo gida yana son zai shigo sai ya zo ya ga kartin 'yan mata kawai sun yi fare ta ɗakin amaryan sun yi zamansu to kaga sun saba ma tsarin na annabi in na annabi ne aka ji sun zo me suke yi gudu suke yi to ko kun gudu ne ai da sai ku gudu ku shige karkashin gado ko kai kuma sai ka je ka nemo goron ka dan duk wanda ta shiga ma karkashin gado akwai makircin da ta shirya a da idan mai gida ya dawo gida ya aje takalmi a ƙofar ɗaki duk wacce ta leƙo za ta shigo sai a ce yana nan amma yanzu fa hawa ba ciki ko ta ma kana kan gada kana huta za ta leƙo da ce bari mu ga ɗakin mai gidan yana ciki an yi sallama da kunya tintin jama'a mun gano wannan da ku ai shi uwar ɗaki to wannan doka ne ba a shiga shi sa ma aka ce falo aka ce uwarɗaki ciki da falo haka ne wancan to asirin mai gida ne ba mai shigan shi nan kuma to duk wanda ya zo iyakan nan sitin rom nan yake zama bai shiga ciki amma mutane ba san ƙa'idan waɗannan abubuwan ba in kin zo iyakan nan in kin yi sallama ta ce ina zuwa sai ki jira ta fito ta ganki a tsakar gida ki tafi na ma wajen da kika zo a ni na zo ganin kayan ne to ki je kasuwa mana ba irin sa ki je ki da kallon su koko to Allah dai madaukin sarki ya sa mu dace dan wa za su kafa hujja da wannan ai gashi an je gidan sayyida Aisha annabi ma har yana zuwa yana tattaro mata kawaye ni kuma kana kokarin ga koran man kawaye a'a kawayen waɗannan ba irin waɗancan bane ana fahimtar wannan to aini kawai na duk salihai ne gaskiya ne amma wasu ƙawaye ne suka bata wasu sau saboda ya haƙuri har zuwa hukumomin da aka kakkafa na bincike su ƙare bincike a gada wa za a iya tafiya koko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi mala ya ce an kharaja hul bukhari al'imamul bukhari ya fitar da shi a littafi na 78 kitabul adab babi na tamanin da ɗaya babul bisati ilan nasi babin da ke magana a kan limbisad sau sakin fuska ga mutane kar mutum ya zama mai kamewa mai tsanani ina fatan mun gano wannan da kyau ba kuma sakin fuska irin na munafinci ba ka kaza akwai sakin fuska na munafinci shine huska na ya sako a kanka amma zuciya na na kinka wannan nifaka kenan ina fatan mun gano wannan da kyau shi za suke cewa la khairu fi wuddin mir'in mutamallikin hulwul lisan babu alheri game da soyayyen mai fadanci ma'ana fadanci so yake kwashe ma kafa hulwul lisan baki zakwadai wajen zanci yukhbiru annahu bika wathiqu zai baka labarin cewa haba an na yarda da kai wa ya rubu bika kama ya rubu sa'alabu amma yaudara kaman dila ina fatan mun gane to ba irin wannan ba ana son ka sake fuska fai da ɓoye Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace hadisi aisha ta radiyallahu anha kun san a irin kayan wasan aisha ne mun sha karanta wannan annabi ya shigo ya ganta da doki da fiffiki ya ce a'a aisha dokin nema har da fiffike ta ce hmm, ba gama suleiman ɗan dauda yana da doki mai fiffike ba kun gano wannan da kyau ko a ga yau annabi shi yake ma labarin annabawa da manzanni shi da ake ji a bakin shi shi na annabi kawai sai wuce ta masallaci ya kyale ta ya ce to da haka annabi ya tarbiyyanta ya tarbiyyanta har ta kai inda ake san da ta kai kuma bayan rasuwar annabi aisha ta ci gaba da yin abin da ya kamata ɗaukakan da allah ya yi ma waɗannan bayi jama'a shine ba sa ƙarya allah duk mutumin da yake son ya ɗaukaka a duniya sai ya nisanci abin da allah bai so cikin ɗabi'u miyagu da allah baya so ƙarya ne a sahun gaba mun gani duk mutumin da ya zo maƙaryaci ko to ya rubuta ranar faɗin shi Allah ba zai taɓa taimakon makaryaci ba ƙarya laifi ce mafi girma da ake ma Allah maɗaukin sarki ibada da ita laifi mafi girma kenan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye Hadisi Aisha ta radiyallahu anha wannan hadisi har ila yau sayyida Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ruwaito cewa annan nasa kanu ya na bi hadayahum yawma aisha ce mutane sun kasance suna kirdadan kawo kyautansu a ranan kwanan aisha kun gane hikimansu saboda aisha tana da majalisa mai ƙarfi a wajen annabi to kowa da ke son ya samu shiga wajen annabi so yake in har aisha ta karɓai to fa magana shi ya ƙari ya samu me ya samu shiga to ne suna nan suna don yau kwanan waye kwanan aisha ne sai su ɗan ƙulle ɗan kyauta sai su aika idan annabi ya shigo gida me za a ce ga kyauta wane ya kawo mana wa zai gabatar da kyautan aisha ne to yanda annabi zai ji yana ƙaunan aisha to haka ma zai ji kyautan ya burge shi yana ƙaunan mai kyautar kun ji hikimar tasu ana fahimta to wata za ta ce a to ya suke haka a ke ce za a ce me yasa ke baki haka kun gano wannan ke ma ki rika yin abin da take yi shine kyautatawa sanin ya kamata iya raya iya kaza wata za ta zo kwana ɗaya kwana biyu duk waɗannan abubuwan sun tabbata amma an saba da juna kawai na sai ta saji wata kuma so take in ta kyauta ta yau gobe jibi gata ta fara cin moriyan kyautatawan sai ta daina kyautatawan duka wannan ba daidai ba ne ke za ki ta yi ne har ki mutu kina yi ne kina tafiya kina cin moriyan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ne wata ba za ta ci moriyan ma kyautata wanda take yi ba ‘ya'yanta da ta haifa su za ci moriyan wannan abu amma dai ta san ta kyautata amma da yawa ba sa gane wannan gaskiya isa mata ya kamata ku san waɗannan abubuwan fa saboda ku ne shaƙa'iƙun rijal abokan rayuwar maza kamata yake tsaki karanci wai me namiji yake so wata tana kare rayuwanta ne an ce mata katte sakaci da girki kullum ta yi rijista da kicin ta wannan namijin ba girkin ke dame shi ba wata ne za ta yi maki jawabin abin da ya damu mijinta kun gano wannan da kyau ko shi me ya dame shi ciye-ciye kaman burgu haka yake to sai ki ɗauka mijinki ma gafiya ne ƙarshen ta wannan girkin da kike mahaushe ke bashi sai ki tsaki karanci mijinki ya yake ko kun gano wannan da kyau ku akwai mijin da shi kawai a babban abin da yake so shine ya fi son ki zo ki rika mai hira akwai shi kuma mijin da shi wannan hiran ke ba shi haushi mu gano wannan sai kin tsaya kin karanci shi wannan a wani moli aka mola shi kin gane shi shi akwai mijin da kawai yana son ne in kin zo ki rika taɓa shi mun gano wannan da kyau ko kakki mai magana ko kin kawo abinci ko baki kawo ba baki laifi ba in dai zaki wannan to kin gama aikin ki ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kika je kina neman wai wata ta gaya miki wai ya ake ma namiji kin wahala wallahi ba ki gano ba ba za ta taba gaya maki me namiji yake so ki je ki ki zauna lafiya ba abu ɗaya ne za a iya gaya maki namiji yana so duka shi ne tsafta kwalliya ya ce ki yi ya ce ki bari kun gano wannan ne wanda aka yi tarayya amma mai namiji yake so ki mallake zuciyan shi ke za ki karanci mijinki mun gano wannan da kyau ko akwai namijin da fa zai zo kawai kwanci shi in ba kin taba shi kin neme shi ba za ki shekara a haka da ke da banza ɗaya ya ɗauke ki kuma ki ciwo shi bai sha'awa mata a yana sha'awa amma muskili ne to ke za ki rijistan shi a sai kawai kika zauna yadda ka san baro shi baro na tafiya ne ba tura shi ba kun gano wannan da kyau ku? irin waɗannan abubuwan sai a rika karanta mu kuna ganiya wata san ba ta fahimtar wannan sai ke zauna ke ce wai wallahi talla mazan nan azzalamai ne suna kaza ke ce azzalama ai ke ya kamata ki gano ya ake yi ita aisha ta gano ya ake yi shi yasa hatta a gidan tafi kowa shi yasa farko abin da ake fara wa mijinki shine ki karance shi kawai ki gane me yake so kuma menene baya so duk abin da baya so kakke faki idan shi ki yi matsala in kika faki idan shi kika yi to akwai ranar kin dillanci ran da zaki faka kuma yana wajen sai gane ke maciyar amana ce ba dai ƙara da da ke ba mun gano wannan da kyau ku akwai ababe da yawa mata ba sa ganewa in mai gida ce je ki unguwa ki dawo karfe ɗaya sha biyu da rabi ki dawo mun gano wannan da kyau ku in ya ce kakki je gida kaza kakki je gida kaza kakki saji jiki ki ji saboda ana nan a wannan yanayin kin sabon da zai faru kina satan jiki kika je sai ya haɗu da ɗan gidan sai ya ce wala ɗazu wance ta zo mun gano wannan in kuma kika ce to bari ki kan dagarki ki gaya masa da Allah karfa a gaya mashi wani munafikin da gayya zai je ya gaya mai cewa wance ta zo amma ta ce kan mu gaya maka maganin kar a yi to tun wani kar a fara akwai mai gidan da yake sa kawo mai girki kuma a zauna ana mai hira sai ki kiyaye wannan to amma da yawa fa ba su gane wannan akwai wanda yake son kawai in kin zauna a gida ki ji BBC ki ji kaza ki ji kaza in gida ki ce mai gida ka sa abin da ke faruwa a Iraki kuwa ai an yi kaza an yi kaza yi ce a a kai to Syria fa ai da zuba Bashar al-Assad ga yanda aka yi da shi a Syria an yi kaza an yi kaza an yi kaza a a to me Libya kuma yau aka yi mun gano wannan da kyau ku sai ki bashi labari to Ukraine kuma menene ake ciki tsakaninsu da Rasha shin sun gama tattaunawa da yarjejeniya da 'yan tawaye amerika da turai sun ƙara ba mu sabon takunkumi shin ƙasan iraki iran ina aka kai wajen yarjejeniyar nukiliyansu ya labarin shigansu ƙasan iraki to menene rikicin kuma tsakanin falastinawa da su da isra'ila 'yan samarin nan na isra'ila da suka bata an gansu kuwa to menene labarin boko haram kuma mun gano wannan da kyau ko to duk irin waɗannan abubuwa shi wani ne gidan ko in kin mai wannan to kin gama komi ko da kina gama bashi labarin zaki cije shi to shi ba ya yadda to sai ke karanta wannan amma wani kida za kika fara bashi labari kai mai gida ka ji abin da ya fara iraki sai ce mai haɗa ki da iraki kaga matan da mijinta ke son wannan ba za ta iya gaya miki ɗabi'an namiji ba dan tana cewa ga kaza kina yi kuma wannan zai ja miki matsala <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ke za ki karanci 'yan kayanki ana ganewa yanzu misali ba kwanakin baya an yi irin wannan a kaduna ba ita ta karanci mijin amma sai ta karance shi a baibai shi mai son kwallo ne ita ma kawai sai ta zama tana son kwallo sai ya zama to abin nasu ya tafi daidai ba su da matsala zo su zauna suna kallon ƙwallo su ta ihu su ɗaya a ɗaki ana nan ana nan sai ra'ayinsu ya ragu ya rabu shi na wancan tim ɗin ita kuma tana wannan tim ɗin a koma kuma a dawa ya daina kallon ƙwallon a gidan gaba ɗaya saboda ita ka gabata ta da wayo sai koma yana kallo a wani waje ana nan a haka in ya dawo gida sun dinga gaddama kenan maimakon hirar soyayya yanzu ya koma hirar mai ƙiyayya suka ta yi ran nan sai aka ci su sai ta ɗauki waya sai ta kira shi a ina taya yaka murna ashe yau a mauka zai ce na keki shi kenan ba mage ba murna ta koma ciki kenan ko kun gano wannan da kyau ko ba ta karance shi ba in ta karance shi ba za ta rabu da abin da yake so ba ina fatan mun gano wannan da ke wannan fa na ɗauko muku hata ga 'yan ƙwallo kenan ya kamata kowa ta tsaya ta karanci ya mijin yake ita aisha ta karanci annabi malam kuma a karatun da ya gabata ba ku san shi ma annabi ya karanci aisha ba eh in ta fushi yana ganewa in ma ba ta fushi yana ganewa haka yake yi mijinki zai da gida ya shuru kaga yake ce na kai shiru ne me ke faruwa an kika tambaye shi me ke faruwa baki san namiji ba ke zaki kokari ki zo da yanayin da zaki kori fushin an gane wannan da ke ku har ma ki yana murmushi ya mamanta amma an kin tambaye shi ko to zai faɗa abin da zai bata maki rai ne ta gidan gaba ɗaya a koma zaman makoki ba haka ballantana ke kin sa abin da ke damun shi sai ki san yadda za ki maganin wannan isa ya kamata mata ku zama shin da kuna da kayan aikin tareraya to ku yi abin da ya kamata mun gano wannan to kai kuma namiji ita mace tana sa a girma mata kana faɗin kalmomi da zai kura kanta ka riƙa mata biyayya kana mata ɗa'a mun gano wannan da kyau ko ba biyayya da ɗa'a irin na uwa ba fa kun gaɗa kai ku gano wannan da kyau ku duk abin da take so kai mata abin da ka san zai bata mata rai ka bari ku gano wannan da kyau ku in ka kiyaye wannan kuma za ka zauna lafiya amma ka tsayar wannan na ganin to ni mai gida ne eh ni mai gida ne ni ne mijinta in cin da an ce wajen ribuhun da za ta ci duka ya iska to in dai wannan yana cikin tunanin ka ko to ka ba ƙara zaman lafiya <laughs> na ba ta gano wannan ka ba ƙara zaman lafiya kai da zaman lafiya kuma sai wani lokaci ko kun gano wannan da kyau ku sannan duk fuka-fukan da kake a waje ko in ga koma gida zubar da su tun a kofar gida ka shiga tsoron mijinka in a waje ana ji ran kai daidai ala fatta malam malam ah, duk ana waɗannan abubuwan rabu da su in ka zo kofar gida a janan masu ba da labari suka ce ba wa jangwarzo sarki ne wanda a zamanin da yake sarauta zakara ma bai isa ya cara ba saboda isan mulki ana nan shi kuma matsalan da Allah ya jarabce shi da shi matan shi ce kowa na shakkan shi kowa na girmama shi ana ba shi daraja idan kuma banda tsiwa da raini ba abin da ke tsakaninsu to shi kuma bai gane ba shi so yake yadda ake mai jinjina a waje inda zo ita ma ta yi mai ta yi jinjina matanka ba za ta yi maka wannan ba ka wannan kawai mun gano wannan da kyau ku ka wannan to shi kenan ran nan an zo taron sallah dubu jiran mutum ɗaya ko ina an haɗu ana jiran ya fito da ya leƙo ya ga jama'a abin ya birge shi ne sai koma sai kira ta ya ce leƙo ki gani ce kalli jama'a duk suna girmama ni suna martaba ni amma ki me sa baki haka sai ta ce ai su ma don ba su san ka ba ne ku gano wani da kyau ko duk wannan girmama ka da suke ba san ka ba ne ya ba san ni ba ni ne sarkin su ba ce a yanda kake zuwa man ka je masu ba su ƙara girmama ka ba sai ce to to to to to na gane ki ci gaba istishabal hal ki ci gaba da abin da kike kaga sai yanzu ya gane matanka ita wani special abu ne duk abin da ta kakka auna ta ayin ka zo majalisi ɗalibai suna algafata man ana kakkai wannan shirman banza ba ta yi maka wannan ba in kaga tana maka wannan yaudara ne kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kowa ya ƙoƙarin ya gyara mutane suna kirda don kawo kyautansu a ranar kwanan aisha mardata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin suna son su sami yardan annabi ne kun san wannan ne sai matan annabi suka haɗa kai suka ce ma annabi ka gaya wa mutane cewa su riga kawo kyauta a ranar girkin kowa gane wannan ku ta irin magana wai ranar girkin kowa kawo mi a kawo kyauta annabi ne zai tara jama'a ya ce kowa ya rika kawo kyauta a ranar girkin kowa dama shi ya ce su kawo to in ka tsaya ka karanci ɗabi'an mace ko to za ka zauna lafiya yanzu ba ce ce ma annabi ta yi wai ya tara jama'a ya ce a rika kawo kyauta ranar girkin wa kowa <laughs> awa malam ina annabi ba zai wannan aikin ba shi ne sai ya gaya masa ya ce a su bar mutane su yi abunsu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akhrajahu al-bukhari wani hadisi al bukhari ya ruwaito shi a lamba na 51 kitabul hiba babi na bakwai babu qabulul hidaya babin da ke bayani akan uh, qabulul al-hadiya an san kyauta yanzu misali idan ke gane a gidanku ko biyu ne ko ko ko hudu mai gida kamar ya karkata ga wata ku in gida da hikima to karke ɗauki matakin aisha karke ɗauki matakin zainab ki ɗauki matakin sauda ne sauda da ta gano cewa annabi ya karkata nan sai ta ɗauki matakin sulhu ta zauna lafiya ko ba ta zauna lafiya ba sai a waye gari ke ɗin nan da yake ganin kamar ya fi karkata can ku sai a ɗauke ki a mai da ki ke na hannun daman shi ne mun gano wannan da ke ku ƙarshenta ana nan sai kin yi wuce wanda ma yake son ƙarshenta in ta ce tana son a yi mata kaza sai ya kira ki ya tambaye ki yake gani Kan sau da dama mata ba su iya ɗana tarko ba ne sai ce ai ita ma mace ce ni ma mace ce a ta <laughs> wani wani banza a'a ai cin da ke ga ya karkata ko to na sauda za ki sauda ta ga annabi ya auro aisha yana neman ya aje ta gefe ranna ya je masallaci zai da sai da ta ci birki hanyar masallacin wannan magana ne na sulhu magana ne na sirri daga ita sai shi ya shigo zai wuce bai ganta ba ta rike rigan shi ka rasulullah ina da magana da kai ne ya ci birki ya tsaya da Allah na lura hankalinka ya karkata zuwa ga Aisha amma abin da nake so da Allah ka banna matsayin matan aurenka a wata ka zo ɗaki na so ɗaya 29 kuma a je ɗakin su amarsu ta ango Allah ja zamanin manzan Allah an zauna lafiya ko ba zauna ba yace kin yadda da wannan eh kin yadda eh to shike ni ma na yadda sai Allah ya saukar da aya wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada in mace ta ji tsoron tawayen da mijin da zai mata ko ya kau da kai ya watsi da ita sai ce me fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulh su zauna su yi sulhu kewan aure zaman sulhu ne fa aure mu'amala ne da addini ke da ta cewa a cikin shi kai ne ka bada bashin dubu goma ka ga ba za su fito ba sai ka kira wanda ka bashi bashin ka ce ba da ɗari dubu takwas na yafe maka dubu biyu misali shi kuma sai kokari ya biya ko kuma ka ce ba da dubu biyar na yafe maka dubu biyar mu'amala ce da ka bar su duka su fitowa fa <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko ai hikima ake yi to amma mutane ba sa gane wannan shi zamantakewan aure ko zama ne na cuɗani in cuɗe ka ina ko matan ba haushe ku yawa ƙuri ganin take in ma fa ta aure ka fa ta taimake ka ne a gidansu can sai a ganin fa taimakon ka ma suka yi da suka baka mata sun kasa fahimtar cewa kowa aiki yake yi kun gano wannan da kyau ku hiza ba wanda ya fahimci aure irin dan canga. kun gano wannan da kyau ku shi dan canga mun haɗu da shi ya zo da kuloradoran shi zai sha a shago na lokacin ina zaman shago na ji to kai <laughs> za ka sha kulorodoro kai kadai ina budurwar naka ya ce ta sha na ta mana na ce ya haka ya ce ah, sai ba ta nawa ya ce eh, sai ka ba ta mana ya ce ah. a ce ba tana son ka bai ce tuniwa ba ina son ta ba tana man aiki ne da take sona ni ma ina mata aiki ne da nike son ta saboda ka 50-50 ne wallahi ya ce da gaske yake ya ce duk 'yan yaransa haka suke ya ce ba zai taɓa ba mace ko kwabo ba ya ce ku ne banza da kuke ba su kuɗi ya ce ba taimakon da yake yi ba ya ce ai duk tun da aka yi duniya ba taɓa sakari irin kuma na ci ato kuma abin zai wuce gona da iri ya ce a gaskiya ne ce za ka bata kuɗinka cikakka bata ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma ka kalla da kyau idan ta same ka ta zo makaranta ko menene za zo ta anso a hannunka shi kuma yana ne yana jiranta a banza haka ne ko ba haka ba ne kaga shi wannan ai conga ne shi ma kaga shi ya riga ya sani ka san mu muka ce conga ne dan kudanci kawai duka ɗaya ne kawai ko kai ba haushe ne kai conga ne <laughs> nan amma ka san ma'anar conga ko me a'a me ma'anan shi da ka san yaran conga ‘yan kafance ne suke da conga shi mai conga ɗin e eh, cewa mai congai ok kaji ko haka shi da yake ya san mu conga muke cewa amma shi kuma da yake ɗan waje ne congai abin sai ya ɗan tsaya ɗan kasan tukunya aka ɗan aka sa mata mai aka je aka ɗan ɗiga ruwa zai ce mai congai eh irin haka yawa Allah waɗauki sarki ya sa mu dashi to Allah shi kyauta hmm. jiro waɗannan abubuwan da a ce akwai auratayya ko akwai shige da fice akwai kaza duk wannan ƙabilancin da babu su kuma da babu mu mun sha faɗa kiristan najeriya baya faɗa da musulmin najeriya ƙarya ne duk wannan faɗan ko wani siyasa ne kawo shi Kirista bai faɗa da musulmi, musulmi bai faɗa da wa, Kirista tuntuni ƙarya ne ba wannan faɗan. Kuma ɗan kudancin Kaduna bai faɗa da ɗan arewacin Kaduna. ‘Yan biron ba sa faɗa da Hausawa ƙarya ne, Fulani ba sa faɗa da Tibi, ba sa faɗa da ‘yan biron, ba sa faɗa da kowa, wasu shegu ne suka suka haɗa faɗan. Sam kuma don cin mota manufa ce ta siyasa ƙarya ne ba wannan faɗan ai, me yasa a baya ba a yi ba? mun gano wannan da kyau ku me yasa a baya ba a yi ba na abu ya kamata a gane a fahimce su ba gaskiya ba ne 'yan siyasa ne suka shigo da abin 'yan shi'an makaryata zai ce wai ai ba abin da ya kawo fitina wai sai zuwan izala a me ta tsina ma dan izala ne jama'a mun gano wannan da kyau ku tiro na abubuwa ya kawo ku tsawa kalle su yanzu nuru almaliki da ya rikita iraki shi ma ɗan izala ne wanda amerikan da ta sa shi sai ta ce ya kasa iya gudanar da kasan ya hada kan mutane duk inda shi'a ɗaya yadda ra'a waje ko sai ya na wajen zaman wajen baki ɗaya saddam ya zauna me masu ba da ya basu da dabin da suke yi sai da ɗan mugunta kawai wanda ba a rasa ba na shugabanni ta ma shi daga hawa ya nuna sa masu karan tsana yi kaza yi kaza yi kaza ya hutsu na kasan da yana da dabara ko zai ba su haƙƙinsu kuma ya ci gaba da mulkin shi in ma zai sauka ya sa wanda yake so ba ka ji komi ba amma yanzu an hau na garin karshen ta yanzu wannan rigiman zai haifar da babban rigima a gabas ta tsakiya saboda kana tsammanin ƙasan Iran za ta shigo ne sauran ƙasashen ahali suna su bari duk da ƙasashen ahali suna ba sa goyon bayan waɗannan mutanen fa ya kamata ka sani ana cewa sunni ne kawai don a yaudare ka ba halu sunna ba ne amma duk wanda ba ɗan shi'a ba shi ɗan shi'a yana ce mashi me sunni in kai ba hawarije ne in kai ba mu'tazile ne in kai jahami ne in kai ash'ari ne in kai maturidi ne in kai kadari ne ko kai waye in dai ba shi'a kake yi ba ɗan shi'a zai ce maka me sunni yanzu saddam ahlus sunna ne ɗan hizbul ba'as ne fa bai da alaƙa da sunna a kusa ko a nesa amma menene sunni ne yanzu gaddafi a wajen 'yan shi'a menene sunni ne ba zili ne kun gano wannan da kyau ku mafi yawancin shugabannin yaman ba fa fa'alu sunna ba ne nawasib ne kun gano wannan da kyau ku amma a wajen shi'a menene sunni ne saboda zalunci ba sa iya tantance wannan to amma da yake abin ya koma siyasa to shi ne sai gwamnatocin ahalu suna sai su mara masu baya saboda adawa da shi'a kuma ƙarya ne da ake cewa wai 'yan shi'a sun fi ahalu suna yawa a iraki wannan ko da wasa ma ba wanda zai da wannan kamar arnan arewa ne da ke cewa sun fi musulmi yawa arewa wallahi ma haka ne su nawa ne su nawa ne su duka su tara ƙura'an su ba duk wanda za su ba ko gano wannan yanzu a nan jihar kaduna in mun ga dama mai gwamna musulmi mataimaki musulmi za mu iya ko da ƙura'an su ko ba ƙura'an za mu iya cin zaɓe hausawan da kawai suke kudancin kaduna sun fi 'yan kudancin kaduna yawa mun gano wannan musulmin kudancin kaduna sun fi arnan kudancin kaduna yawa nesa ba kusa ba matsalar da ke faruwa a wawatsa kawai suke ina fatan mun gano wannan da kyau katin zaben jega shi ya ƙara tabbatar da wannan kowa ya tabbatar da wannan an gani ai mun san da suke zaɓe a wajen ai kowa ma ya sani to abin da ke faruwa yanzu haka a iraki kenan yan shiya yan kaɗan ne amma propaganda na me na amerika da cewa suke da gari suke da yawa su ne kashi 60 da kaza duk ƙarya ne suna da yawa ne aka yanke ƙasan ƙurdawa ƙurdawa fa ƙabila ne ƙurdawa fa amma me su ahalus sunna ne fa saboda makircin america wai ba ƙurde wai shi ba ahalus sunna ba ne wai shi ƙurdi ne kun gano wannan da ke ko sukar kok. su ina dama inda ahalus sunna suke ko sun riga sun datse wajensa kawai yanzu waɗannan 'yan tawayen abin da suke bi suna bi suna anshe yankunan shi'a ne yan saura 'yan kilomita kaɗan su kwace bagadazan inda su ne 'yan kaɗan haka zai faru ne mun gano wannan da kyau ku shi sa waɗannan abubuwa rashin adalci ke haifar da shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu hadisa Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yas'alu fi maradihi alladhi mata fihi annabi ya kasance yana tambaya a rashin lafiyan da anan ne ya rasu daga rashin lafiyan manzo Allah bai tashi ba ya ƙulu yana cewa aina ana gadan gobe ina ina aina ana gadan gobe ina nike yuridi yawma aisha yana hasashen yana kirdadan yana laliban kwanan aisha kun gano ki kyautata Allah tallahi ki kyautata wa mijinki sai zai kwana kwana biyu zai kwana ɗaya a can ɗakin da ba nan ba sai ɗauka har ya gama mun gano wannan da kyau ko sai zai fita ya rugo shi a cikin kwana ɗaya kai ce Allah to wallahi ya yace to shikenan ya kosa ya tafi can saboda kila ko kyautata wanda ake mai a can ke ba kya yi ɗaukowa za ki ki rika yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace fa'azina zuwa juhu, sai matan suka taro suka kira ganawa na musamman isu isu suka ce sun gano annabi yana son yinin aisha ne ku bar shi ya kuna haisu sha'a ya je zauna inda yake so in ke ne ce wa ai wallahi nan zai zauna bai da lafiya sai ya karanta ɗabi'a ki karanta yanayi sai ki ce ya je zauna a can fakana fi bai ta aisha hatta mata inda ha. haka annabi ya zauna a ɗakin aisha har ya rasu a wajenta Aisha aishatu aisha ta ce famata fil yawmin kane ya doro alayya fihi fi baiti ran da annabi ya rasu ma sai da kwana na ya kewayo ba a ranan auro ya rasu ba ka ji kishi na mata ku kuna gano wannan da kyau ko cin da an ara mata kwanaki to wai ma bai ma rasu a ranan wata ba a'a a rana na na halal malak ya rasu don ma matan su ji su sani <laughs> mata kishi kumallon mata shi sa in ta ɗana kishi in ga gani ko ka rabu da ita kawai in dai ka gane kishin ne a to mace da kishi ko wanka kai sai ta kishin wankanka wanka wannan mun gane wannan da za ka yi wanka kai kwalliya ga fito fes sai ta ce mi ina za ka kun gano wannan da ku in ka ce za ka je sallah ne ba za ta yadda ba in za ka je kaza gara ma ka ce taɗi za ne sai sai ta natsu ta san ƙarya ne ta san in taɗin za ka ba za ka faɗi ba kuma duk yadda ba ta san ka fa tana ma kaza tana ma kaza tana ma kaza kana yunƙura za ka yi sunna sai ta ce mi kuma yanzu kai take so kun gano wannan da kyau ku to shi sa in tana kishi kakka daga hankalinka kaga hatta ma ran da annabi ya rasu sai da aka shiga da shi cikin lissafi ana gane wannan da kyau ko in ba gane wannan za ka sha wahala za wahala matuƙa shi sa ba wata macen da ba ta son mijinta babu ita wani abu ne yake zuwa ya sha makance in baka gane yadda za ka yaye abin ba ko to za ka ta samun matsala ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ta ce a rana na ya rasu famata fil yomin ladi kana ya doro alayya fihi fi baiti ranan kwana na da ya zagayo ranan ne annabi ya rasa a ɗakina fa Hullahu Allah ya ɗauki ran annabi wa inna ra'asahu labaina nahari wa sahari kan annabi yana kwance a cinya na tsakanin kirji na ka take runguma da manzon Allah ya rasu amma ke mijinki bai da lafiya ma kyaman shi kike yi kun gano wannan da kyau ku kenan lafiyan shi kike aure ka gana akwai rashin me rashin kan gado a cikin shi Allah shi kiyaye wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 64 kitabul magazi babi na 83 babun maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wafatihi ƙarƙashin babin da ke bayani akan rashin lafiyar annabi da kuma rasuwan shi yasa annabi ya ce duk abin da ya taso mara daɗi ya haƙuri ka tuna rasa manzan Allah ya fi wannan abin rashin daɗi ko menene ba abin da ya kai shi Allah shiryar da hadisi Aisha annaha sami'atin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azgat ilaihi qabla an yamuta wa huwa mustanidun ila zaharahu Aisha da ce ta ji annabi ta kasa kunni ta saurare shi kafin ya rasu ya kwanta rigingine a bayan shi ya ƙule yana cewa Allahumma gafirli Allah ka gafarta min warhamni Allah ka ji kaina wa alhikni birrafiq Allah ka sadar da ni ga rafiqul a'ala manyan gayyan nan na wajenka ya Allah Wanda hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a lamban littafi na 64 Kitabul Maghazi babi na 83 babu maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wafati babin da ke bayani akan rashin lafiyan annabi da kuma rasuwan shi hadithu Aisha ta qalat wannan hadisi na sayyida aisha ne ta ce kai in ba aisha ba wanda ta isa ta baka wannan labarin kun gano wannan da kyau ku saboda yana ɗakin ta ne ne yake kwana ita yake kwana tare da shi kai aisha kin ji daɗin ki kuntu asma'u wa annahu na kasance ina ji cewa lallai la ya mutu nabiyun babu wani annabi da zai raso hatta yukhayyaru baina dunya wal akhirah har sai an ba shi zaɓin ko dai ya zauna a duniya ko ya zaɓi tafiya lahira fasami'tu Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya qulu fi maradihi alladhi mata fihi sai na ji annabi yana faɗi a rashin lafiyan da daga wannan rashin lafiyan ya rasu wa akhadharhu buhatun mura ta shaƙare muryan shi ya ƙoli yana cewa ma'alladina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wa wasalihin wa hasuna ula'ika rafiqa Fazananto sai na tabbatar da annahu khuyyara an ba shi zaɓi ne mun gano wannan da kyau ku sai ta sami yaƙinin cewa zaɓi aka ba shi zannu yana zuwa da ma'anar yaƙinu kun gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a kitabul magazi babu maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa wafatihi hadisi aisha ta qalat wannan hadisi nana na aisha ne ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa sahihun yaqulu annabi ya kasance sanda yake da lafiya yakan ce innahu la yuqbadu nabiyyun qattu ai ba taɓa ɗaukar ran wani annabi ba hatta yara maka'adahu min aljannati har sai ya ga mazaunin shi aljanna summa yuhayya sai a bashi lafiya a bar shi da rayuwan shi wa yuhayyaro sai a bashi zaɓi ko dai ka zaɓi duniya ko ka zaɓi ina kaddara kai ne aka buɗe maka aljanna ka gani aka ce nan kake sai aka bakka aka dawo da lafiyanka ka ganka a ɗakinka ina za ka zaɓa <laughs> ina fata mun gano wannan da kyau a buɗe ma ka ga hurla ini sai a dawo da kai yaya kuna da gaskiya wallahi dole kowa gide da gida kai kaga koma gida ta ce me ka zaɓa <laughs> ke ya zaɓa cin da ke sa'an hurla ini ci ina fata mun gano wannan da kyau falan mashtaka yayin da annabi ya kwanta rashin lafiya wa hadarahul hulƙaudu. yanzu ka koma gida tace na ji malam ya baku zabi wanne ka zaba in baka iya zaman aure ba sai ka ce can na zaba ka ce a ah, ranke dade kina nan kuma zan zabo ta ai yanzu dai ki aka zaba tukuna a ah, to sai yau zaka zabo sai ce a ah, in aka je can da Allah ne ba da za a ki kyautan Allah ai sai a hada da na Allah da ke aiko ina fatan mun gano wannan da kyau ai aka ake iya hikimomi da inda barbaro amma ita ma ta san abin da aka zaɓa ai ehe Allah maɗauki zarki ya sa mu dace falan mashtaka wa hadarahul qabdu yayin da annabi ya kwanta rashin lafiya kuma aka zo ɗaukar rayuwar shi kun gano wannan da kyau ko wa ra'asuhu ala fakhiz aisha tace a'a kan annabi na kan cinyoyin aisha so da so ƙi da ƙi gushiya alaihi ta ce sai annabi ya suma falamma a faƙa yayin da ya farfado shahasa basaruhu na hawa saƙafil baiti sai tsirama saman ɗaki ido rufin ɗaki kamar ka ce ta kallon silin sun maƙala san ya ce allahumma firrafiƙil a'ala Allah na zaɓi wannan gayyan bayan Allah na gargari da ke wajenka faƙultu aisha sai ce idan layu jawiruna ta ce shi kenan bai zaɓi zama da mu ba fa'arabtu annahu hadisu Hulladi, kana ya tahaddasu sai na gane cewa hadisin shi ne kana yi haddasna wanda yake karantar da mu yi na wa huwa sahihun sanda yake da lafiya to yanzu lokacin aiki da hadisin yayi ku gano wannan da kyau ku ka san mutane ba sa fahimtar ilimi san sanda karantar da kai abu ko in lokacin shi ko ka natsu in ba ka natsu ba ko to sai an ci malarka yanzu ita ta gane annabi ya karantar da su wancan karatun tun yana da lafiya to yanzu ta ga karatun a aikace me ya kamata ta yi mafi muhimmanci natsuwa saboda duk abin da ka natsu ko sai ya tafi ko me yanzu da ba gara gargara kake yi ba da haka haƙura da kai a gidanku dakta ina gargaranka <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau ba zai ƙara garawa ba da haka baka lokaci ya wuce ba lokacin da ba zai wuce ba yanzu nan kowa da ke cikin masallacin nan akwai wasan da yana karami akwai wanda suke ojiyo-jiyo ko ko babu da kuma mabibban abin nan ɗin wasanni iri-iri alfa sanda kuke matasa a ƙauye ba kwa irin waɗannan wasannin irin na yara yawwa amma yanzu aka yi ba zai yi ba alfa ya girma yanzu matan nan duk da ke ganin su da iyayensu da 'yan matansu da kowa nasu da suna ƙanana ba sun yi gala-gala ba ko ba su yi ba da wasanni iri-iri da shantu da su waye waye waye yanzu za su yi ba za su yi ba Allah ya sa mu dace lokaci ya wuce akhrajahu al-bukhari wani hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 64 babul kitabul magazi babi na 83 babu maradin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa wafatuhu hadisi aisha annan أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج أقرأ بين Aisha عائشة ce annabi ya kasance duk sanda zai tafiya ƙura'a yake wa matan shi fatsaratul qur'atu li aisha wa hafsa ana nan wata rana sai ƙura'a ya faɗa ma aisha da hafsa wai za ka ga kishi kuwa wa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance iza kana bil sara ma aisha ya tahaddasu in dare yayi sai annabi ya tafi na kan raƙumin shi tana kan raƙuminta suna tafiya a jere sai su rika hira idan kuma hafsa tana can taƙuli kun gano wannan da kyau ku ko ɗakin wancan ka shiga wannan ta nan tana kallon minti nawa ka yi mun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace faƙalar hafsatu sai hafsa ta ce ma aisha ala tarkabina lailata ba'iri mai canjin raƙumi mana yau da daddare ki haura kumina wa arkabu rake ni kuma an haura kuminki tanzurina wa anzuru muna kallon juna muna abubuwa mu ɗana mana qalat bala aisha ce ba wani abu kun gano wannan da kyau ku ita ba gano me <laughs> ka san me wayo wani lokaci ana me wayo shi ba ina gaya maka ai mutum in ya fai wayan tsiya ko ya fi sauƙin ai mai wayo ai a cikin waye za a mai wayo na ba da kun gano wannan da kyau aisha mai wayo ce amma yau gashi an mata me ita hafsa ta tsaya ta ga annabi ba aisha yake ganewa ba me yake ganewa raƙumin yake ganewa to hauna wa hauna ki bat sai ta hau faja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila jamal aisha <laughs> sai annabi ya zo raƙuban aisha wa alaihi hafsatu kuma hafsatu ke kai shi ba aishan ba sallama alaiha annabi ya mata sallama sun masara sai suka ci gaba tafiya suna hira hatta nazaru har suka je garin Allah ya waye suka zauna inda za a kwana waftaqattuhu aisha ta ce a a a sai na nemi annabi na rasa shi waftaqaddatuhu aisha aisha ta jira annabi ta jira ba da gan shi ba eh, can ta hango su da hafsa sun yi nisa falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idkhir sai aisha bayan da suka zo sauka sai ta saka kafanta a cikin yayi wata ƙulu tana cewa ya rab ya Allah sallid alayyal aqraban ka turo kuna mata harban au hayyatan ko kuna ko maciji ya saran taldaguni <laughs> <laughs> da dai wancan abin da ta gani jiya da daddare gara cizon kunama da harbin maciji <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau to ke kin ji mai wasa da kishi wala astati wa an aqula lahu shay'an tace bata ma iya ce ma annabi komai ba saboda kulewa <laughs> <laughs> ba fa ya sara hafsa ba ita mace kenan hawa wala hawa ni in ce maciji ya sare ni da yadda ka bata mare ba gare sare ka ba kharaja hul bukhari wannan hadisi a limamul bukhari fitar da shi a littafi na 67 kitabun Nika, babi na 97 babul qur'at bainan nisa idza arada safaran babin da ke bayani akan yi wa mata qura'a in annabi yayi nufin yin tafiya ko kai ma za ka tafiya qura'a za ka yi musu kar kuma ta ce to ai wancan karan kaje da ita wannan karan kuma ta kaje da ita haɗin baki ne ba a gaban ki ake ƙura'an ba mun gano wannan da kyau ku ƙura'a za a yi wanda ya faɗo akan da kawai je da ita in kuma ka tsara ka ce wannan tafiyan in zan yi zan je da wancan wannan zan yi to shi ma sai an zarge ka in za ka yi tafiya za ka je kaduna yau ranar tafiyan wannan ne sai tafiya ta za ka je dubai sai ka dabu da wancan ba ta yi da ba kadunan nan in wani tafiya ya ƙara zagayewa za ka je jos nata ne ƙara zuwa an je kaduna da ita ran nan yawa zai da jos gobe tafiya ya taso za ka je maka <laughs> za da ce haɗin baki ne <laughs> awa ai duk abin da kai wa mace sai dai kawai ka nemi taimako a wajen Allah amma kai abin zargi ne hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu ya kolo sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kolo fadlu aishata alan nisa'i annabi ya ce falalan aisha kan sauran mata ka fadlis saridi ala ta'ami kaman falalan saridu ne mun karanta wannan ku? wani abinci ne mai daɗin ban mamaki na larabawa kenan aisha ta fi kowa in ke ce annabi ya faɗo wannan zai ce bar shi ya dawo ai ina jin karatun mun gano wannan da kyau ko to za ku koma a canza ne a ce ke ce wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 62 kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama babi na 30 babu fadl Aisha radiyallahu anha حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها النبي يتشم Aisha يا عائشة يا كي عائشة ga jibril nan ya zo ya ƙara'u salam yana maki sallama mm. wa hasidu ha mut ɗin mai hasadan aisha ya mutu mala'ika jibril ke mata sallama kai kuwa da kai da innanka da kowa naka Allah abin ya fi ƙarfinku ke dai aljani ya maka faƙalat wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuhu kaji an za sallama na sunna yara mala ara annabi yana ganin abin da ni ba na gani turidun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana nufin annabi shi ya ga birilin ita bata gan shi ba akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a littafi na 59 kitabu bada khalqi babi na shida babu zikirul mala'ika babin da ke bayani akan ambatan mala'ikun Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala'ikun da za su sauko na rahama da azumi Allah ka sa su sauko da rahama hadda ka san mu a ciki subhanaka allahumma wa dika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum